Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin tashar mu ta kai Charlie Comedian mai sauraron mu idan yau ne na farkon zai ka a cikin tashar ta mu muna da bukatar ka dangwala muna subscribe domin ci gaba da saduwa da mu a kowane lokaci. Labari da dumi-dumi da alamu dai Abdul Jabbar Nasir Kabara zai shaƙi iskar 'yanci a cikin wannan sabuwar gwamnatin ta abba gida-gida. tun kafin a rantsar da sabon gwamnan jihar kano wato abba gida gida wasu jama'ar jihar kano suke ta zulumin cewar zai iya yin sanadin fitowar abdajabbar nasir kabara daga gidan yari saboda suna da kyakkyawar alaka sa da ubangidan nasa wato rabi musa kwankwaso wasu ma jama'ar cewa suke yi saboda kyakkyawar alakar da ke tsakanin Rabi'u musa kwankwaso da kuma abdajabbar nasir kabara ta sanya ganduje ya yi masa haka to amma sai dai a yanzu wasu manyan mabiyan abdajabbar nasiru kabara sun fara roƙon sabuwar gwamnatin abba gida gida da ta saki ubangidan nasu wato Abdajabar din nasiru kabara daga gidan yari kasancewar bai aikata wani laifi ba su a cewar su kamar da yadda jaridar daily news hausa suka sanar a inda suka rubuta cewar da dumi an roƙi gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf da ya yi afuwa ga Abdajabar nasiru kabara ko sake shirya mukabala a gaskiya su a ganin su wacce mukabalar da aka shirya ba a yi wa ubangidan nasu adalci ba wadda aka yi a lokacin tsohon gwamnan jihar Kano wato Abdullahi Ganduje wadda anan ne aka kurye ubangidan nasu wato Abdul Nasiru Kabara sakamakon rashin sa saboda haka dai ne aka yanke masa hukuncin kisa a wancan lokacin a wata kotun addinin musulunci da ke a jihar Kano sakamakon zargin sa da cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin kalaman sa to wannan kenan mai sauraron mu anan dai zamu disa wannan shirin namu aya a cikin tashar tamu kar ka manta kafin ka fita ka dangwala muna subscribe subscribe wato ita ce hanya mafi sauki da zamu ringa sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri